yara ke talata Dala ɗan yau ba, ɗan yau ba. Ɗan fi ƙaushe a ba. Ya tsallata. Tsallata ɗaya.

회의에 들어가자. 이게 그건 아, 아, 아, Sule Sule ma kana kare mana dan mutum eh. nan to dan haka a ah, kai eh, zo rumari ya zai saba ya da Thank you. kai

Vamos, Gustavo. Okay. Sag doch alle Kirchen war. Auf was? Estamos hablando de ka gani lokacin da aka ce kai da kai da sauki da kai idan haka mai shi na suke suna wurin wani a sa mai turare ko a sa mai turare kudin shi ne naira dubu da magani kala ne kai da tije kai kai kai ya kare ya kare ya kare na ri ya kare ya kare an kudin daga mai tije ta kare dole shi kama mutum to da so ba Ozo.